Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da mita goma sha ɗaya da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin da ke fafutukar yaki da amfani da nakiya sun yi allah wadai da matakin amurka na aikewa ukraine nakiyoyi jagoran 'yan adawar uganda ya bayyana gaban kotun sojoji 'yan kwanaki bayan ya yi batan dabo Ƙungiyar ƙwararrun likitoci da na haƙora a Najeriya ta yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa take yajin aikin gargaɗi na tsawon mako ɗaya a faɗin ƙasar. muna so shekarun aiki ma'aikatan lafiya a mai da su shekara 65 ƙwararrun ma'aikatan lafiya a mai da su shekara 70 mun tattauna da gwamnati amma sai alkawari ba ci gaba a jamhuriyar Niger kuwa an fara wani taron lalubo dabarun bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyoyin fasaha na zamani. a lokaci kaza na shekara ana ganin irin waga matsala kenan ga aikin da za mu yi da technology sai eh, ya diba ga abubuwan da kamata a sanya don a yi rigakafi Muna kuma tafa da ƙarin bayani kan harin da mayakan Boko Haram suka kai kan sansanin sojin Najeriya a jihar Borno, amma sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. Ƙungiyoyin da suka lashe kyautar Nobel da ke yaƙi da amfani da nakiyoyi sun yi Allah wadai da matakin da Amurka ta ɗauka na baiwa nakiyoyi masu hatsari ga Ukraine. Ƙungiyar da ke kamfe wajen haramta ta amfani da nakiyoyi a duniya wato international campaign to ban landmines a turance ta ce bai kamata ukraine wacce ta sanya hannu a yarjejeniyar haramci kan nakiyoyi ta koma tara nakiya ba jami'a amurka dai sun ce nakiyoyin za su taimaka wa ukraine katse yunkurin rasha na kutsawa cikin kasar wata ƙwararriya a kan tsaro ta ce matakin amurkar zai baiwa ukraine kariya Uh, ta ce na na da muhimmanci ga Ukraine wajen kare kanta musamman a gabashi kusa da Pokrovsk. Sai dai ba a san lokacin da za a miƙa wa Ukraine na kiyoyin ba. An rufe ofishin jakarancin Amurka da na waɗansu ƙasashen yammaci da ke birnin Kiev na wucin gadi bayan da suka samu bayanan cewa za a iya kai musu hari ta sama. ofishin jakadancin ya kuma buƙaci amurkawa da ke zaune a ukraine su nemi mafaka da zarar sun ji an kaɗa ƙararrawar gaggawa hakan na zuwa ne bayan da ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami kirar amurka a karon farko inda ta harba zuwa cikin ƙasar rasha tuni dai rasha ta sha alwashi mai da martani ba tare da ta bayyana matakin da za ta ɗauka ba. Majalisar Dokokin Rasha ta amince da karatu na farko na wani kudirin doka da zai hana marubutan da ke zaune a kasashen waje daukar kudin da suka samu sakamakon sayar da littattafansu a cikin Rasha. Manyan marubuta na gudun hijira a kasashen waje kuma hukumomin Rasha na kallon su a matsayin masu leƙen asiri na kasashen waje inda kakakin majalisar dokokin ya bayyana su a matsayin maciya amana waɗanda ba za su ƙara ci gaba da azurta kansu ta hanyar cin amanar ƙasarsu ba. za a dinga saka kudaden ne a wani asusu na musamman kuma ba za su iya cirewa ba har sai an cire sunayensu a jerin masu leƙen asiri na ƙasashen waje labarin na zuwa muku daidai daga nan sashen hausa na bbc rahotanni daga sudan na cewa waɗanda ake zargin mayakan rsf ne sun kashe mutane akalla arba'in a jihar gezira shaidu sun ce mayakan rsf sun kai hari a ƙauyen wad oshaid a ranar talata da daddare kuma aka ci gaba da ba ta kashi har zuwa yau laraba wani jami'in lafiya ya ce galibin waɗanda suka mutu an harbe su ne da bindiga ƙungiyoyin agaji sun zargi mayakan rsf da zafafa hare-hare a kan farar hula a jihar gazira tun daga watan da ya wuce yakin basasa ne da ake a sudan tsakanin mayakan rsf da dakarun sojin ƙasar ya janyo mutuwar dubban mutane yayin da miliyoyi suka rasa matsugunansu su both sides have been accused of committing war crimes and nearly wakilin bbc ya ce ana zargin bangarorin biyu da aikata laifukan yaki kuma rabin al'ummar sudan na bukatar agajin gaggawa an kashe akalla falasɗinawa goma sha biyar a wani harin da isra'ila ta kai a yau ma'aikatan agaji sun ce daga cikin mutanen da aka kashe guda goma sha biyu sun rasu ne sakamakon harin da isra'ila ta kai a wani gida da ke jabaliya a arewacin gaza isra'ila ta kwace fiye da wata guda a wannan yankin inda take kai hare-hare akan mayakan hamas a nata bangaren isra'ila ta ce an kashe mata soja ɗaya sana kuma ɗaya ya ji mummunar rauni a lokacin gumurzun majalisar ɗinkin duniya dai ta ce falasɗinawa da ke zaune a gaza na cikin mawuyacin hali saboda rashin samun kayayyakin agaji there is starting to Wani ma'aikacin agaji kenan inda yake cewa an soma yunwa a nan kudanci, yunwa sosai. Dama can akwai matsala a arewaci, amma yanzu ya iso kudancin Gaza. To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaishe ka Ibrahim Yusuf Muhammad. To yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniyar wata haɗakar ƙungiyoyi mai fafatakar yaƙi da amfani da nakiya da ta samu lambar yabo ta Nobel ta yi Allah wadai da matakin Amurka na samarwa Ukraine nakiyoyi. Kungiyar ta ce babu wani yanayi da zai sa Ukraine wadda ta sa hannu kan yarjejeniyar haramta amfani da nakiya a duniya za ta mallaka ko tarawa ko ma amfani da makaman ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Jami'an Amurka sun ce nakiyoyin za su taimaka wa Ukraine dakile sojojin Rasha musamman ta gabashi. Sun ce ba kamar nakiyoyin Rasha ba, waɗannan nakiyoyin za su daina aiki bayan wani lokaci kuma ukraine ta amince ba za ta yi amfani da su a wuraren da ke da jama'a da yawa ba da yake magana a vientiane sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce nakiyoyin amurka ba su da hatsarin amfani sabanin waɗanda ukraine ke haɗawa da kansu they're fabricating their own anti-personnel landmines right now A yanzu haka suna kirkirar nasu nakiyoyin da ke fashewa idan suka ji alamun mutum a kusa. Nakiyoyin da za mu ba su ba nakiyoyi ba ne masu naci, za mu iya sarrafa su lokacin da za su fashe. Hakan na nufin namu sun fi waɗanda suke kirkira da kansu. sakataren tsaron amurka austin ya ce sun samu tabbaci daga ukraine cewa za su yi amfani da nakiyoyin cikin kula. We've talked about Mun yi magana da su kan yadda za su yi amfani da makaman, su tabbata suna yin komai yadda ya kamata, ya zama suna rubuta wuraren da suka saka nakiyar, su kuma tabbata sun yi amfani da yanayin nakiyar na daina amfani bayan wani lokaci. Kuma kun san mun samar musu da nakiya mai fashewa idan ta ji karar tanka a kusa da ita tun da farko. Kuma saboda yadda yakin ke sauyawa, wannan kawai wani sabon mataki ne. a gefe guda kuma majalisar dokokin rasha ta amince da karatu na farko a wani kudurin doka da zai hana marubutan da ke zaune a kasashen waje daukar kudin da aka samu sakamakon sayar da littattafansu a cikin rasha manyan marubuta na gudun hijira a kasashen waje kuma hukumomin rasha na kallon su a matsayin masu leƙen asiri na kasashen waje inda kakakin majalisar ya bayyana su a matsayin maciya amana waɗanda ba za su ci gaba da azurta kansu ta hanyar cin amanar ƙasarsu ba. A gaida Aisha Aliyu Ja'far. To kan dai batun tsaro amma a Najeriya inda rahotanni daga jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya ke cewa kimanin sojoji biyar ne mayakan Boko Haram suka kashe tare da raunata akalla wasu goma bayan wani mummunan hari da suka kai kan sansanin sojoji da ke karamar hukumar Gubiyo a jihar ta Borno. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce har yanzu ba a san inda karin wasu sojoji hudu suke ba. Sai dai ta ce an kashe mayakan na Boko Haram da dama tare da kwato makamai masu ɗimbin yawa. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Wasu majiyoyi daban-daban sun tabbatar da aukon lamarin inda suka ce mayakan Boko Haram na bangaren IS ne suka kai farmakin a sansanin sojoji da ke garin Kareto a ranar Asabar da ta gabata. Bayanin ya ce kimanin sojoji ashirin ne mayakan na Boko Haram suka kashe, to sai da harkwatar tsaro ta Najeriya ta ce sojoji biyar a kashe mata harin. Kazalika rahotannin sun ce an fafata sosai tsakanin 'yan Boko Haram din da sojoji, sannan wani dan kunar bakin wake ya tayar da motar da yake ciki, wanda a karshe 'yan Boko Haram din suka kona motoci sha hudu. Hedikwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan a cikin wata sanarwa na da babban daraktan watsa labaran ta manjo jiran edward buba ya fitar inda ya ce wannan lamari ya auku ne a karamar hukumar gobiyo da ke jihar ta borno lokacin da sojoji ke wani aikin samar da tsaro bayanin ya ce kimanin sojoji biyar ne dai suka mutu yayin da goma suka samu munanan raunuka kuma har kawo yanzu ba a san inda karin wasu guda hudu suke ba haka ma a cewar bayanin hedikwatar tsaron najeriya an samu nasarar hallaka gwamman mayakan tare da kwace makamai da dama ciki har da bindigar harbi jiragen sama da sauransu a nata bangaren gwamnatin jihar borno ta yi wa sojojin najeriya jaje bisa rasa jami'anta a garin na kareto a cikin wata sanarwa da kuma shirin watsa labaran jihar ta borno da lamarin tsaron cikin gida usman tar ya fitar ya bayyana lamarin da mai sisa zuciya kana ya kira harin da na ta'addanci ko a watan da ya gabata ma mayakan boko haram sun kashe akalla sojoji arba'in a sansaninsu abinda ya sa shugaban kasar chari mai makwabtaka da najeriya muhammad debi etino kaddamar da hare-hare kan mayakan boko haram da iswap abinda ya tilastawa galibin su tserewa zuwa yankunan jamhuriyar nijar a baya-bayan nan hare mayakan da ake alakantawa da kungiyar boko haram na ci da kamari a yankin na arewa maso gabashin najeriya yankin ya kwashe sama da shekara goma yana fama da rikicin boko haram wani abu da ya haifar da cikas ga tattalin arziki da rasa rayukan dubban jama'a a baya an samu sassauci game da hare-haren har ma gwamnatin najeriya ta aina cewa ta ci galabar kungiyar sai dai hare-haren baya-bayan nan na neman mai mayar da hannu agogo baya zubairu ahmad bbc hausa a abuja nigeria To daga batun tsaro sai na lafiya duka dai a Najeriya kungiyar kwararrun likitoci da na hakura a Najeriya ta yi karin haske kan dalilan da ya sa take yajin aikin gargadi a fadin kasar. A ranar Litinin ne kungiyar ta soma yajin aikin gargadin don neman a baiwa mambobinta da masu rika rike manyan makamai a jami'a a kuma kara musu wa'adin shekarun aiki zuwa shekara saba'in. Farfesa Muhammad Aminu Muhammad shine shugaban kungiyar na ƙasa. Ya kuma yi wa Buhari Muhammad fage ƙarin bayani kan lamarin sai dai ya fara ne da dalilansu na shiga yajin aikin gargaɗin. mu dai wannan kungiya ta manyan likitoci ba taba jin cewa ta je yajin aiki ba to amma wannan kungiya tana da wasu matsaloli da yawa wanda yake tsawon lokaci muna ta fama ɗaya daga ciki shine mu wannan kungiya muna aiki a jami'a domin mu koya wa yara waɗanda za su zama likitoci kuma muna aiki a asibiti a lokaci ɗaya kuma mu ne muke bincike-bincike na harkar lafiya duk da ake yi a ƙasar nan sai muka ga cewa a hankali a hankali ana nuna mana cewa mu ba komai ba ne a ɓangaren jami'ar da muke sai ya zama a ce ba za mu iya zama ko neman wani mukami a jami'a ba har ta kai dacan ana cewa ba za mu iya neman shugaban jami'a ba Wannan a ɓangaren jami'a kenan kake magana. Duk da haka a ɓangaren jami'a akwai kuma wani gibi guda sai ya zama na cewa duk da cewa mu likitoci ne a ɓangaren jami'an nan in ba mu ba likitoci ba ne ba za a ɗauke mu aikin likita ba ba za a ɗauke mu wannan aikin mu ko yadda likitocin da za su zama likitoci ba nan gaba. amma sai aka ce ba za a samu a tsarin albashi na likitoci ba wanda ake ce ma ba Ya akan wanne tsari kuke? kawo mana gibi akan tsarin albashin malaman jami'o'i muke. Sannan kuma harkar pension shi ma sai ya zama na cewa za ka tashi da kashi ɗaya ne cikin uku na pension ɗin wanda yake a ɓangaren asibiti kaɗai. Kaga irin